بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da 28 ga watan biyar shekara 2017 Allah ya kawo mu a cikin wannan gari na Sokoto binnin shehu binnin ilimi da jihadi a wannan unguwa me sunan unguwa ne eh Eh? ni ban ji ba titin abdullahi wato titin abdullahi masallacin al'imamul bukhari a wannan karatu kamar yadda na faɗa a karatunmu na yamma na ce na fara yin tafsiri shekara shida wannan ita ce ta bakwai ban taɓa fita kaduna ba da sunan in wani guri don yin tafsiri wannan shine karo na farko wanda ya wannan kokari shine babban malamin namu wato fadilatu doktor muhammad mansur ibrahim allah ya saka masa da alheri jazahu rabbul kula fadlan wa makarumatan Ni'imal muallimu wal ustaz wal rajulu ah, kamar yadda nake shafaɗa cewa mutane za su yi haƙuri Allah ya sani kuma abinda nake faɗa a cikin zuciya ta haka yake ban taɓa ɗaukar cewa ni malami ba ne daga cikin malamai abinda na yadda da shi zuciya ta ga musulmi ɗalibi ne daga cikin ɗaliban sunna kuma duk wanda yake bibiyar karatuttuka na ya san malaman da nake koyon karatu a gurin su ba koyayyi ba ne don haka da abin da aka ji sai a haƙuri da shi abu na biyu watakila ba za a rasa tambayoyi ba tsarin tambayoyin ya zamanto ko dai kafin karatu ko bayan an gama karatu wanda za su rubuto tambaya su ji tsoron Allah domin tambaya iri uku ce ko hudu akwai tambayar da mai ita bai gane addini ba tsakaninsa da Allah yana tambaya ne don ya gane addini to wannan a iya fahimtar mu za mu haƙuri da tambayar yadda ta zo kuma mu amsa ta akwai tambayar da mai ita ya gane amma yana da buƙatar a ƙara bayani don wanda ba su riski abin da ya riska ba na fahimta su riski abin da ya riska na fahimta wannan yana da kyau a addini akwai kuma tambaya ta lagau mai ita ɓata maka lokaci kawai zai mutum ya zo yana tambayar ka cewa alaga ta malam ya halatta a yalayya da giwa watakila ko giwar ba bai taba gani ba amma ya zo ya ce kamata ya yi bari sai ya daure giwar tukunna sai ya zo ya maka tambaya ya halatta a yalayya da giwa ko bai halatta ba bai taba ganin giwa ba sai a hoto ko a tv amma ya zo yana maka tambaya ya halatta a yalayya da giwa to kaga wannan bata lokaci ne ko mutum yanzu yana tambayar annabu dauda fari ne ko baki ne ko in ka faɗa mai fari ne ko baki ne mai zai amfana da shi Allahu a'lam to irin wannan tambayar ta lagau ka a yi ta akwai kuma tambaya ta ta'annuci wacce za a yi ta don a kure wanda ake tambaya wannan ba ta da amfani irin tambayar da yahudu suke a kaduna kafin malam bello al'adamawiyar su da dan uwa malam Khamis al-Misri yana nan da babban malamin mu malam Yahaya as-Salafi da malam Bashir da wasu daga cikin malamai sai ka ga sai a je a yi tambaya daga can sai a ɗauko tambayar kuma sai a kawo mana sannan sai a ɗauki tambayar a kai mawa wani tambaya guda ɗaya sai a zan zagaya da ita a ji mai wane ya ce to kuma shi wane mai zai ce a kanta to shi yasa daga baya da na fahimci wasu tambayoyin ana yin su ne kawai don a haddasa fitina cikin mutane sai na daina ansa tambayar ma gabaki ɗaya in dai a kujerar tafsiri ne a watan ramadana idan ka rubuto ka ce kana da tambaya sai in ce ka je ka sai fi tsammanin jafar da yi a kawo tambayoyi guda dubu in allah yadda cikin abin da kake tambaya ba za a rasa amsa a ciki ba to nan din ma ina kira zuwa ga wanda za su rubuto tambaya su ji tsoron allah ya zamanto manufar shine gyara suke so a yi shine da rubuto tambaya ba wai a'a tambaya ba a zagaya da ita don kokarin ta da fitina cikin mutane don haka irin waɗannan tambayoyin ma a basu a karanta wannan shine Allah maɗaukakin sarki ya mana tofi a bara mun fara tafsiri a cikin suratun nisa'i za mu tashi aya ta talatin da ɗaya ne da ya kaya so mu sake dawowa daga farko sai na nuna masa cewa karatun nan akwai wanda suke bibiye shi a gurare da dama wasu har daga amerika ingila italy suna bibiyar karatun kwarin gaske gaske to don haka wanda duk yake so ga su annur nan ya neme su akwai karatun nan bara tun daga farko har zuwa inda muka tsaya nan da haka insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya mun tsaya dama a aya ta ainihin wato 30 da 30 ne za mu tashi aya ta 30 da ainihin wato ɗaya ne akan makallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكتب عنكم سيئاتكم نكتب عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الله تعالى يتي إن تجتنبوا idan kuka nisanci kaba'ira gima-giman laifukan da masu hauna wanda ake hana ku an cewa ku basu Allah ya ce nukaffir za mu kankare kum daga gare ku za mu kankare muku sayya atikun aikin ku marasa kyau wani dukilkun sannan za mu shigar da ku mu da kalas wani irin mashiga kariman mai ainihin wato karansu Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa in tajitani idan kuka nisanta in harfu sharɗin ne wa jazmin tadzimu fi'laini mudari'ain mabniin 'ala as-sukun al-ula fi'lu ash-shart wa ath-thani jawabuhu wa jazaa'u tajtanibu kuma fi'lun ne mudari'un majzumun bi in ash-shartiyya wa alamatu jazmihi hasfin nun li'annahu min al-af'al al-khamsah الأفعال الخمسة دام كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أواو الجماعة أو ياء أو ياء المخاطبة ذاك والواو شين في محل رفع فاعل ذاك إن تجتنب إذن كك نيسانتا shi kuma ijitana ba yadda nibu alistinabu shine mazdarinsa da haka da ma'anin in ta zita nibu wato in ta guta idu wa ta suruku idan kuka nisanta sannan kuka ainihin wato bari sannan kaba'ira shine maf'ulun bihi wanda yake mansubun ne wa alamatu nazbihi alfataha az-zahira ala akhirih shi kuma kaba'ira wato jam'i ne na kabira ita kuma kabira wato mu'annasinsa shine kabiratun sannan kabiratun sifatul mushabbaha ne bismil fa'il sifatul musabbaha bismil fa'il bambancin sa da ismul fa'il ita wannan lazima ce shi yasa zamu ga akwai fi'ilin kabira yakbaru sannan akwai kabura yakburu idan an ce kabira yakbaru wannan ta bangaren shekaru ne amma kabura yakburu idan abu ya girmama kenan shi yasa Allah madaukakin sarki yace kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba saboda ga kabura ne da aka sai ya zamanto mudari'insa ya kaburu ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa qalu a idza kunna turaban wa idaman urfatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida Allah yake kul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum saboda kakkabura yakbur ne wannan idan abu ya girmama kenan to da haka kaba'ir jam'i ne na ainihin wato kabira kamar yadda muka ce Allah madaukakin sarki ya ce tajtanihu da ma'anan tabta'idu wa tatruku annabi ibrahim ya yi addu'a cewa wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada amina yace Allah ka sanya wannan gari na Makka ya zamanto amintacce sai yace wajnubni wa baniya anna abudal asna Allah ka nisanta ni da ni da ainihin wato yayana dangane da bauta ma ainihin wato gunki shi yasa Allah madaukakin sarki yace wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at mun aiko cikin kowace al'umma cewa lallai su bauta ma Allah kuma lalle su nisanci ainihin wato tagutu sannan haka Allah yace zalika wa manyan yu'azzim hurumatil lahi fa huwa khairul lahu inda rabbihi وأهلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور sannan Allah ya ce wallazi na ta nebu tsabuta wa anabu ilallahi ko an yi abuduha wa anabu ilallahi lahumul bushra wannan duk da ma'anan wato ta ji idan kuka ainihin wato nisanta shi yasa Allah madaukakin sarki yace mana ya ayyuhal ladina amanu tanibu kaseeran min adh-dhann ku nisanci da yawa daga cikin zato inna ba'da dhanni ismun saboda da yawa sashen zato Allah yake zunubi ne wala tajassasu wala yastaba'dukum ba'da haka yace wa annabi fadhakkir inna fatadh dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al'ashika duk wanda yake matsayaci ne na ainihin wato lahira idan ana wa'azi to zai gudu shi yasa wani da an zo za a yi wa'azi nasiha ta minti biyar in za a masallaci bai saurara kana uzu billahi na shaitan rajin yana ɗaukar takalminsa kana sanin waye shaitan ɗin wallahi yana ɗibar takalminsa wannan yana daga ciki to don haka Allah ya ce in ta jita tajtanibu idan kuka nisanci kaba'ira gima-giman laifukan da ma sun hauna waɗanda aka hana shi yasa yayin da kaba'ira ya zamanto maf'ulin bihi ne mansubun wa huwa matsin isma mausulin ne mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin mudafin ilaihi da ma'anar lazi da haka wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida to malamai sun yi maganganu akan menene ainihin wato kaba'ira maganganu masu tarin yawa karin gaskiyar gaske na farko suka ce mana Allah wa rasuluhu anhu fi fil kitabi was sunna duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana a cikin alqur'ani ko sunna da kuma asari na magabata mutanen kirki wanda ya kunshi wato nisantar manya-manyan laifuffuka a cikin littafin Allah da kuma abubuwa na haram to wannan yana daga cikin ainihin wato kaba'ir da haka har wanda daga cikin malamai ya faɗi cewa wato wa kun aliman anna dhuruba sagirha bisugura wa kubra qismat fil mujawwad fama fihi haddun fidduna aw tawaqquli duk abin da yake a duniya idan ka aikata shi akwai haddi ko akwai kacewa to wannan yana daga cikin hanyoyin da ake gane abun nan ɗaya daga cikin gima-giman laifuffuka ne wa za da hafizul masjid auja wa iduhu bi nafi imanin wa la'anin ba'adi. malam hafizu ya ƙara cewa duk abin da ya zo cikin nassi cewa ya tabbata Allah ya ce duk wanda ya abu kaza sai na maka kaza to wannan yana daga ciki ko a ce wanda ya aikata abu kaza ba shi da imani ko annabi ya ce duk wanda ya aikata abu kaza Allah ya tsine masa albarka to wannan yana daga cikin hanyar da ake gane gima-giman laifuffuka abu talibul maki ya ce jama'atu hamin a sahaba na tara wannan daga maganganun sahabban annabi muhammad tuha arba'atan sai na same ta guda hudu ne yake cewa fil kalbi wa shirku billahi wal israr ala ma'asiya akwai shirka da Allah akwai kuma dogewa akan saba ma Allah wal qunutu min rahmatillahi da kuma cire tsammani daga rahmar Allah wal amnu min da kuma amincewa wato makirci na Allah subhanahu wata'ala sannan yace hudu kuma suna da alaka da harshe sune shahadatu zur sannan qazful muhsanati yin kazafi ga mace katangaggiya mutune kirki da kuma rantsuwa da Allah a kan ƙarya da kuma sihiri sannan ya ce uku suna da alaƙa da ciki su ne shirbul kumur shan giya da kuma cin dukiyan marayu da kuma riba sannan ya ce biyu suna da alaƙa da farji ya ce su ne azina walluwa zina da luwaɗi sannan ya ce biyu suna da alaƙa da hannu su ne alƙafil wa sarika kisa da saka sannan ya ce ɗaya wato tana da ainihin wato alaƙa da ƙafafu, wahiyar hiya firaru min shine guduwa daga inda ake aikin addini sannan yace ɗaya ta tana da alaka da dukkan jiki shine ainihin wato saba ma ainihin wato iyaye wannan malamin shine Jamaluddin Abdulrahman bin Ali bin Muhammad ibn al-Jawzi ya kawo a littafin shi Masir fi ilm tafsir maganganu guda goma sha ɗaya da malamai suka yi akan me ake ce ma ainihin wato kaba'ir yace akwai wanda suka ce gima-giman nan guda bakwai ne la'akari da hadisin da ke cikin bukhari da annabi ya ce nemo a saba al-mubiqat ku nisanci gima-giman guda bakwai masu hallakarwa sukan ce waɗannan laifukan guda bakwai to su ne manya-manyan laifukan da Allah ya ce in ta tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu sai ya sayyi'atikum wasu suka ce a'a annaha tis'u wato guda tara ne wannan ita ce abinda aka ruwaito daga Ubayd bin Umayr daga babansa wasu suka ce a'a gima-giman laifuffukan nan guda hudu ne wanda ya tabbata a Bukhari da Muslim ta hanyar ainihin wato Abdullahi dan Amr wasu suka ce a'a guda uku ne haka ya kawo maganganu har wajen ainihin wato guda goma sha ɗaya shi ibn jauzi kamar yadda muka faɗa muka ce gima-giman laifuka ana gane su ta wa'ancin hanyoyi, ko dai a samu kyacewa ko tsinuwa ko kore imani ga wanda ya aikata su to malamai sun yi kokari akan rubuta littafi akan abin da ya shafi kaba'ir Sheikh Muhammad bin Abdulwahab yana da littafi da ya rubuta Kitabul Kaba'ir al'imamu zahabi yana da littafi da ya rubuta kitabul kaba'ir sai dai mafi yawanci wannan kitabul kaba'ir ɗin da yake hannun mutane yake yawo da sunan littafin al'imamu zahabi gaskiya ba littafin shi ba ne idan ka samu kwafi na asali da al'imamu zahabi ya rubuta abinda ya gina littafin shi na kitabul kaba'ir daga ayoyi sai hadisai amma duk wayannan tatsuniyoyin da aka zo aka cika kitabul kaba'ir da shi gaskiya ba imamu zahabi bai ne yasa tsare-tsare aka je aka ce a cikin wannan littafin kuma abin zai daure maka kai zai baka mamaki a ce babban malami na hadisi irin al-imamu zahabi a ce ya kwaso ya cika littafin shi da wannan tatsuniyar abin da ban mamaki gaskiya saboda haka ba littafin shi bane gaskiya to shi yasa malamai suka yi ta bibiya suka samu gima-gimar laifuffukan nan tun da shi ya rubuta saba'in da wani abu ne to sun ma fi saba'in da wani abu sun kai ɗari hadda wani abu gima-gimar laifuffukan nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato hana akwai shirka da Allah ɗaya ne daga cikin gima-gimar laifuffuka duk duniya ko ba gingime mai laifi a gurin Allah sama da shirka sannan akwai alistihi za'u bi shay'in min al-qur'ani aw sunnah yin izgili da wani abu wanda ya tabbata a littafin Allah ko sunnar annabi Muhammad to wannan ɗaya ne daga cikin gimagiman laifukan da Allah ya ce in ta tajtanibu kaba'ira idan kun ci gimagiman laifukan da matun hauna an ake hana ku to na kaffir an kum sai ya za mu kankare muku ƙananan ainihin wato laifukan sannan akwai alistisa'u bil anwa'i wato neman shayarwa ta hanyar ruwa da nau'i na taurari sannan akwai ta'aliqus sama'in rafi ainihin wato laya yana daga cikin kaba'in. sannan akwai asihiru sihiri wanda yau Allah ya jarrabe al'umma idan ka ji ana maganan malamai wani lokaci to ba ana maganan malamin da zai zauna ya karantar da mutane Qur'ani da Sunna ba shi yake magana ba a'a yanzu malantar wanda ma ba su cancance ta ba su ma malamai ne mai karantar da ƙur'ani da sunna malami ne wanda ɗan boka ne matsafi ne shi ma malami ne shi yasa irin wa'annan malaman sun fi samun gata a cikin al'umma sama da wanda ya buɗe littafi zai karantar da mutane sannan akwai ainihin wato at-tashabbuh bil kuffa, yin kamanceceniya da arna wannan yana daga cikin ainihin wato kaba'ir sannan akwai ashirkul asgar riya tana daga cikin gimagiman laifuffuka wanda bayanin ta zai zo akan karkashin والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس billahi? يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر Sannan akwai alibtida'u fi dini kirkiro bid'a a cikin addini Allah ya raba mu da bid'a sannan akwai ittikhadul masajid alal Kuburi. alal quburi wato a rike masallaci a dinga gina kaburbura a ciki yana daga cikin waɗannan gimagimin laifuffuka sannan akwai takfirul muslim kafirta musulmi ba akan ka'ida ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki ahli sunna in dai sunna ce ta gaskiya to su suna wasa tsakanin kowace kungiya mu ba kawarij bane kuma mu ba murji'a bane su kawari sun yi zafi da yawa da haka saƙon Allah da ba kafirci ma sai ta kafirta musulmi a kan shi murji'a kuma sun shan tafi da yawa a'a ba ma tun ba ma da mu ina mu muna tsakiya sannan akwai qatlul musulmi kashe musulmi ba tare da haƙƙinsu ba jiya da ta yi wata magana a wajen karatu lokacin da yake koro kissa a cikin suratul suratu wato a wannan gabar akwai fa bambanci tsakanin karatun addini da fahimtar addini annabi da ya tashi cewa ya man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi dini idan Allah yana nufin ka alheri ne sai ya fahimtar da kai addini domin ba duk wanda ya karatu bane ya fahimci addini akwai wanda sun yi karatu amma a ruɗe take kan ya kusa bugawa kware kuwa shi yasa za ka gasu yadda ka san akwai 'yan kwaya na haƙiƙa to haka ake samun 'yan obados a addini annabi ya zo ya ce ga inda za a tsaya siya a ina nan ya yi kaɗan ya kamata a wuce nan ba ne ya kamata a tsaya wannan ita ce babban matsala to shi yasa matsala guda biyu na sha faɗa na ce wallahi idan ta taso idan malami bai da ƙa'ida a kansu matsalar jihadi da kuma ya ake ta'amuli da shugabanni mutanen kirki ko mutanen banza to duk ranar da wata fitina ta taso wanda take zauna su karatu a gaban ba ɗaliban ka bane kana nan zaune sai ka su sun billa cikin wata fitina to shi yasa dole banda karatun usulul fiqh sai kuma mun hada da alqawaidul fiqhiyya dan irin wa'annan karatun suna daga cikin abubuwan da suke wa ɗalibi sai mu fahimci akwai bambanci tsakanin nususun shari'a da kuma maslahatu shari'a Na haka idan nasi na shari'a ya tabbata maslaha ta shari'a ta zo akan yi takdimi na maslahar shari'a ne akan nasi na shari'a yanzu annabi ya ce idan mutum ya zo yana cigiya a masallaci ku ce kada Allah ya sa ya gan shi abin yake cigiya kana kan kujera kana karatu kawai sai wani kare kwana ya ce alaga ta malam ɗana ya ɓata dan girman Allah a taimake ni aminci jiya ko Allah zai sa a gan shi gashi kuma annabi ya faɗa ce mutum ya zo masallaci yana tafiya ko ce kada Allah ya sa a shi sai ka ce to ka san mu nan aiki muke da hadisi san tunda tunda ka zo ka ce ai maka tigiya annabi ya ce dan yaron nan naka kada Allah ya sa a gaishe kaga in ya fi karfinka fasa ma baki zai a tashi da rigima shi ke waye ya ja irin wa'annan matsalolin dole sai ya zama to dalibai sun fahimce su ƙwarar gaskiyar gaske sannan akwai adamu isbabil wudu rashin cika alwala shine na sha biyu sannan akwai tarku sala barin sallah an gane sannan barin sallar wato daga cikin salloli wanda aka farlanta da gangan sannan a takallufu anil juma'a ta dunin uzurin mutum ya daina zuwa sallar juma'a ba tare da wani uzuri na shari'a ba sannan yana daga cikin kaba'ira shine kawa mutane limanci kuma ba sa so ta yi watakila gurin ana samun wata ya fa'ila ana ɗan gurgura duk inda ba a samun ko titi to da wahala ka ga ana rigimar limanci a gurin amma an kaga wani ya ya ce dole sai ya yi limanci ko mutanen gurin sun ce ba sa so ya ce wallahi ko ra a mutu sai ya yi to mutum ya zo ya ce sai yawa mutane limanci ba sa so akan tilas to wannan yana daga cikin gimagiman laifuffuka sannan wucewa ta gaban mai sallah yana ciki sannan tsatsallaka wuyayuwan mutane ka zo mutane na zazzaune ka dinga tsatsallaka wuyansu kana ce sai ka zo wani guri a cikin masallaci ba tare da wata lalura ba wannan yana ciki sannan barin sallar ainihin wato jam'i ba tare da uzuri ba irin masallatan nan da ake ginawa a gida irin Allah gana ka nan mutum daga shi sai mai gadansa sai ɗansa in ma yana da shi masallaci ne ko an kira sallah ba wanda ya sai je sallah dan a cikin gidansa yake da wani buzu a kofar gidan da mutuke ke bulala da kare in kai wasa ya ma tinya da haka sai daina fitowa sallar jami'i shikenan duk wata mu'amala da ake da musulmi ba ruwan shi bai zuwa wannan yana ciki sannan abu na ashirin akwai hana zakka yana daga cikin gima-giman laifuffuka sannan akwai ainihin wato alkuruji ala jama'atul muslimina yin tawaye daga jama'a ta musulmi sannan yin hukunci ba da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ba yana ciki sannan yin rantsuwa da wani Allah yana ciki shi yasa na sha faɗa na ce ba dan bayyana karanta wa sunna ba da yanzu wataƙila a garin sakwata Allah kaɗai san annabawa nawa ne da alloli a garin nan to bayyana karanta wa sunna shi yasa yanzu dole kowa ya shiga taitayin shi sannan akwai infaqus silati bil halifil kadibi sai yadda kayan sayarwa da rantsuwa ta ƙarya mutum ya zo gurinka ya ce ma nawa ne wannan wayar kai a kudin da kaje ka siyo ta a tsari ka siyo ta dubu goma ne yana tambayar ka kai kuma ka ce a wajen rantsuwar ma sai ka ja maji ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa dubu ashirin na siyo ta Ka ga kayan rantsuwa da Allah ka ce dubu ashirin ne ga ai ya taya maka naira dubu ashirin ai bata taso ba sai dai kokari dubu ashirin da biyu ko da uku don ya dora maka wata riba a kai to wannan yana daga ciki kuma yan kasuwa da dama suna irin wa'annan rantsan da Allah akan ƙarya don su kifar da mutane sannan kuma mutum ya auri mace a yi alƙawari bashi ba sadaki daga baya kuma ya cinye sadakin ya hana wannan yana daga cikin gima-giman laifuffukan da Allah ya hana sannan zuwa wa mace a sadu da ita ta baya luwaɗi kenan ku to yana daga cikin jima-jiman laifuffuka na je wani gari da na je wani gari karatu wata mata wani zai aure ta da zai aure ta to ta san cewa shi ya san wanda zai aure ta na biyun bayan sun rabu da mijinta ɗan shi a ne suna wasa da ita sai ya ce mata to in kin tashi za ki tafi gidan nan ke nemi famfa da naki na na yaron da za ki haifa sai tana ganin abin kaman wasa ne amma abin ya take ta kuma ya zauna mata a zuciya sai da ta je gidan sai ta ga bai fita sallah kuma bai taɓa yin alola a gabanta ba sai ta fita sannan ko ya faki idan ta sannan yake yin alola ashe sha baka bai yake shi kuma bai so ta gano wace irin alola yake ranar nan ya yi tafiya ya dawo ya same ta tana jinin al'ada kawai sai ce ta juya zai yi amfani da ita ta baya to shine daga nan ta kundumo zabi ta ce ka je ka yi da mamanka wance nan sai rigima sai kotu an je kotu tana ganin abin yana da nauyi ba za ta iya bayani ba amma da abin ya kai makura dole ta fito ta yi kotu bayani ga fa abin da yake faruwa daga ranar kotu ta kashe ainihin wato auren to kaduwa da mace ta ainihin wato dubura sannan saduwa da mace kuma a lokacin da take cikin al'ada wannan shi ma yana daga cikin jimagiman laifuffuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana sannan mace ta kiyarda da mijinta gurin saduwa wannan yana daga cikin manya-manyan laifuffuka ba tare da wani dalili na shari'a ba sannan mace ta zamanto tana inkarin abin da yake ma'arufi ne inkaru mar'ati ma'rufa zawjiha ka san annabi ya faɗa ɗaya daga cikin dalilan da Allah zai kai mata wutar da yawa saboda shi shine suna kafirce ma alherin da magadan ke musu da haka yace ce wata da za ka yi mata alheri tsawon zamani duk ranar da matsala za ta faru za ta kalle ka ta ce ka yi mama kaddara ba zan aure ka wai kaddara ce ta sa ka aure ka in ba ma kaddara ba ta ce tun da kake mai ka taba tsina ba abin da ka taba tsina da mata. to wannan yana ciki sannan isyanul mar'ati zawjiha mace da to tana sa'awa mijinta ka'in da na'in wannan yana ciki sannan mace zaman to tana neman a sake ta ba tare da wani dalili na shari'a ba wannan yana cikin kaba'ir sannan ifsha'u zawji aw zawjati umuran jima'a. mace da namiji akwai namijin da idan ya kwanta da matar shi idan ya zo zai tara abokan shi sai ya ba su labarin yadda aka yi akwai matar da ita ma idan ta sadu da mijinta in ta zo za ta tara ne ƙawayen sai ta ba su labarin ga yadda aka yi to namiji ya zo yana ba da labarin sirrin matar shi na kwanciya wannan yana daga cikin gima-giman sannan mace zamanto tana yin haka wannan yana daga cikin gima-giman da Allah subhanahu wata'ala ya hana sannan tabarrudul mar'a mace ta fito tsirara wannan yana daga cikin kaba'in. annabi ya faɗa ya ce wato alkiyama ba za ta tsaya ba sai mata sun fito suna yawo tsirara wanda shi ne yanzu kana gani tsiri da muzu abin da ke faruwa akwai ka gani ka gani kwalelanka akwai babana balaga akwai jahannama ga fasinja akwai ba ni ba annabi akwai gaba shaidan baya fir'auna akwai fitar akwai ƙarshen rashin mutunci haka ake duk gashi nan tsinke ana yi kuma kai magana sai a ce zamani ne Allah ne ya aiko ya kawo haka na ce yadda zamani ne haka ma shiga wata shi ma yana da lokaci sannan mace tashabbuhur rijali bin nisa'i wa tashabbuhun nisa'i bin rijali maza su yi ƙoƙarin kamanceceniya da mata mata su yi ƙoƙarin kamanceceniya da maza yana ciki sannan abu na gaba ne haduwar da ake irin a samin ful din nan a je a yamutse da maza da mata ana wanka a ciki yana daga cikin kaba'ir da wadda kana da alaka da mutunci da addini kakka yadda sai dai ka je inda ba kowa su pool ne sai ka shiga kai ta nutsu a gurin amma a zo a yamutse da maza da wa da mata wannan ba daidai ba ne sannan yana daga ciki shine ƙarin gashi sannan rashin yin adalci tsakanin mata guda biyu idan matan mutum biyu ne ko sama da haka yana daga ciki sannan akwai wato rashin barin ciyarwa ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora maka sai ka ciyar da shi sannan akwai rashin kishi addiyaka da yiwu rashin kishi Allah ya raba mu da sannan akwai luwaɗi yana ciki zina tana ciki shan kayan maye yana ciki sannan aljidalu fil qur'an yin jayayya da littafin Allah dan mutum ya danne gaskiya wannan yana ciki kamar yadda kake ganin dukkan kowace ƙungiya ta ɓata a duniya sai ka samu madogarar ta gurin kafa hujjar ta gurin batar da mutane shine alqur'ani hatta kiristoci yanzu da suke cewa annabi isa dan Allah ne suna da hujja a qur'ani ko ba su da shi suna da shi in ka matsa maza sai Allah ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu da haka tunda ruhun minhu ne to da ne daga gurma daga wajen Allah subhanahu wata'ala to shi yasa dole dalibi ya natsu akwai ka'idar da malamai suke cewa walaysa kullu dalilin yakunu istidlalu bihi sayyan ba duk dalili bane na qur'ani ko hadisi in mutum ya ja maka zaka karbe shi a matsayin dalili sai yiwu inda ayat sai daban inda hadisin ya daban shi kuma inda ya daban in ko ka ce duk dalilin da mutum ya ja aya ya ja hadisi zaka karba to kana kan sunna gobe zaka ji dan qalan asu yazo ya ce fa bi ayya hadisin ba da huyu hu nuna? da wani hadisi zaka imani bayan qur'ani fa bi ayya hadisin ba da allahi wa ayatihi yuminuna to kaga sai ka fara tunanin to yanzu bari kai watsi da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan at-ta'anu fil ansabi sukan nasabar mutum wannan yana da ainihin wato ciki sannan akwai tagayyuru hududul ardi canja iyakar ƙasa kamar yadda zaka ga ta fili da fili ko ta gona da gona shi yasa hadisi ya tabbata annabi ya ce duk mutumin da ya zalunci mutane ƙasa gurgudan ta ɗaya ran kiyama sai an yanko ƙasa tun daga kasa ta bakwai sai an dora mai ita to yanzu ba wai ta ɗaya ba a'a fili ake cinyewa ko gona shi yasa rigimar da kake ganin ba za ta yi ba a duniya a lahira za ta yanzu nan duk garin nan ba wanda in aka dora mai masallacin nan zai iya ɗauka ko akwai amma alkiyama wallahi sai ka ga wani ya zo da kaman girman sakwati ya dan faro alkiyama ne yana gafara zai sauki kaga al'amari ya lalace sannan alkazibu ƙarya wanda yau sai dai wanda Allah kawai ya tsari. motar ƙarya matar ƙarya abokan ƙarya wani in yi shiru shirin ma da ƙarya ne in yana dariya dariyar mata ƙarya ce gidan ƙarya komai na ƙarya ne sannan na gaba shi ne alkazibu alal nabi yiwa annabi Muhammad ƙarya wanda tana daga cikin ƙarere mafi muni kafin bayyana karanta wasu na kamar filin nan fa mutum sai kalla sai datsa biyu ya ce nan ya gafarta musu nan kuma su jira sai shekara mai zuwa sai da ta kaifa mutum kana zuwa gurin shi ya ce yanzu ma'aikin Allah ya zo suka ci shinkafa da wake yanzu yanzu nan ya sha kwana ya sa ka kai gudun da baka shirya ba kana ɗan leƙe-leƙe wa za ka gano ma'aikin Allah ya da sabi mutum yake kafa da waki eh? ba ga shi nan kana kallo ba yanzu ƙananan yara kawai su yarinya ta miki ta ce da Annabu da malaka da tana zuwa gurinta shi yasa da aka samu wani yace shi annabi ne kawai ya buga mai waya yace ka gane kowa yake magana yace a yace ni ne malaka jibril yace ƙarya kake yace kai ma ƙarya kake wallahi sannan alkadibu fi ru'ya ƙarya a wajen mafarki kwanaki kawai ne ya bugo min waya waya ya mafarkin ya ga Allah na ce to sun fata min ya ka gan shi da abin da aka sani ba shi ake sun ba? ya yi kwatancin duk da zai ya gama na ce ƙarya kake wallai sannan ƙuƙuƙul walide ne saba ma iyaye yana daga ciki Allah ya tsare mu sannan akwai zagin iyayen sannan cin dukiyan marayu yana ciki sannan riba tana daga cikin gima gimar laifukan nan sannan a tawalli yau gudu ranar haduwa da makiya yana ciki sannan akwai ƙazafin muhsanat yin ƙazafi ga mace katangaggiya mutuniyar kirki mace ta zo wucewa da hijabi da niqabi baka san ta ba baka da mu'amala da ita kawai saboda jin haushin masu addini ka kalle ta kace ga masu hijabin nan da niqabin nan billahi allazi duk ɗan iska ne ba ko wanda suke wannan ba sannan akwai ashufu bakar rowa rowar da zaka ga mutum ba wai wani ba kan shi mai da kima shi yasa Allah yake kullu antum tamlikuna khaza'ina rahmatar rabbi idan la'antum ansabtum khashyatal insani wa kana al-insani qatura kai ko ba a fasa lama ba a tura ka wallahi a tura dan adam to da tun ana wa ƴan uwa da dangi da abokan arziki rowa yanzu Allah da annaba ake wa ruwa Allah yana ta cewa ha antum haula auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum ana ce mutane su fito da kuɗi a aikin addini amma kowa ya kame kuɗin sa allazi da malan wa'addada ya hasabu anna malahu kowa yana ganin an kai kudinsa ne zai bashi ta wanda wama a duniya sannan akwai yin banna a cikin haramin makka da kuma haramin madina kamar yadda muka ga yan shi ana yi wanda haramin makka da madina ba kima yake da shi a gurinsu ba sannan akwai yin gori bayan kawo mutum kyauta almanu bil ata'i ka ce to shi nan in ba dan muna bashi zakka ba da yanzu bai bar garin nan ba ba mu muka kawo shi nan garin muka mai kaza muka mai kaza muka mai kaza ba sannan zagin musulmi yana ciki sannan zagin sahabban annabi muhammad yana daga cikin kaba'ira gima-giman laifuffuka idan annabi zai kalli ga garin mutane ce sibabul musulmi fusukun zagin musulmi fasikanci ne ta ya kuma musulmin da ba gama gari ba su ne sahabbai wajen zaginsu to shi yasa sai ka ga wani abin sai nema Allah madaukakin sarki ya kawo mutane dauki amma ba dan halin mutane ba zagin sahabbai kadai wallahi ya isa hana Najeriya zaman lafiya domin mu a gurin mu idan ana maganan waliye fa to su lamba ta daya kuma na sha faɗa na ce in dai sahabban annabi ba su zama waliye a gurin Allah ba to ƙarya ne Allah bai da wani waliye a doron ƙasa to zagin sahabbai sannan kuka akan mutuwa sannan tone kabari ina kana kallon yadda wasu makabartu da dama sai da suka ɗauki mataki na gadi da an je an binne mamaci sai kaga an tura malaman tsubba a je a ɗauko wani abu jikin mamacin don a yi tsabi da shi sannan kisa ta hanyar gila yaudara duk yannan yana daga ciki sannan ha'inci yana daga ciki a tajassus binciken aihun dan uwanka musulmi wanda bai fito ba ka je ka ce sai ka kwakulo ina ruwanka a nan gurin idan aka ce za a yi bincike sai an yi wa kowa binciken ka dan Allah waye zai sha Allah da ya halicci dan adam ba shi yasa ya ce wala ta su ba da abin da bai fito ba na aibin mutum kakka je ka dora ma kanka cewa sai ka kwakulo kai ma aka zo aka ce za a yi maka binciken ka kai ma ba za a same ka da matsala ba sannan algulul satar dukiya ta ganima sannan aliftira wa alil mu'mini kirkirar ƙarya akan mumini abinda bai yi baka ce yayi sannan cutar da makoci yana ciki cutar da mutane yana ciki rashuwa na ciki wato algunshu yana ciki shekaran jiran da nan taso gyada ce ba zan siya yara yan ƙanana sun san su zuba mai kyau a ƙasa su zuba mara kyau a a ƙasa mai kyau a ina mara kyau a ina a ƙasa na ce to gyaruwar najeriya nan da gaskiya sai yadda hali yaro mai sai da gyaɗa ya san ya lotsa gwangwanin sannan ya kawo mai kyau ya zuba a ina sannan ya kawo mara kyau ya zuba a ƙasa mai sai da gyaɗa fa yanzu wani buhun citta ya je siyo kwanaki sai da ya zo ya zazzage sai ya ga rabi bawon dankali ne a ƙasa aga ai sai da haɗi kuma mutanen da ɗabi'unsu ya zama haka kuma suna neman shugabanni irin abubakar da umar eh ba dai Allah ya samu dace ba algushu ƙwace wani abu na ƙasa na mutane yana ciki karɓar wani abu na dukiyar musulmi ba tare da haƙƙin shi ba ba tare da jin daɗin ran shi ba yana ciki yin rantsuwa da Allah akan ƙarya yana ciki sata yana ciki mutum ya karɓi bashi ba da niyyar ya biya ba yana ciki sannan ka ɗauko 'yan aiki ka sa su aiki kana da halin ka biya su ka gama su yi ta bi ka ɗauko mutum ya wuni yana aikin ƙarfi wanda kuɗinsa bai wuce dubu biyu ko ko biyar wanda yake so ya je ciyar da iyalai shi ka riƙe kuɗin ka hana shi biya ya ta yawo a gidanka mutane yan maula ka ɗauka maula ya zo shi kuma maula ya zo ba haƙƙin sai ke yi, wannan yana ciki sannan mutum ya mai da matsala ta roƙo don ya tara kuɗi wannan ma yana ciki sannan koyi ilimi ba tare da maslaha ba yana ciki sannan bayyana cewa kai na kirki ne a fili kuma a ba'ini ba haka ba ne wannan ma yana ciki sannan barin yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau yana ciki sannan al’amur bil ma'arufi mutum ya zo shi ya ce wa mutane su yi abu mai kyau su bar abu mara kyau kuma ya je zagaya ka same shi shine lamba ta ɗaya gurin hana abin da ya ce kar a yi kuma su ne ɗan gaba gaba gurin yin abin wannan yana daga cikin gima-giman laifuffukan sannan yin umarni da abu mara kyau da kuma hana abu mai kyau duk wannan yana daga ciki sannan yana daga ciki akwai ainihin wato girman kai shi yasa bahaushe ya ce rawanin tsiya sannan girman kai da na saba, ni dan wane ne jikan wane ne sannan jan tufafi ya wuce idan sahu yana ciki sannan sauraron kayan kiɗe-kiɗe yana ciki sannan giba yana ciki sannan al-ifsadu bainan nati. ka ɗauko magana ka kai tsakanin wannan da wannan don ka ɓata tsakanin su shine annabimanci yana ce ana tashi wani sai da ce ɗazu da ake karatun nan ka lura da kallon da wani yake makuwa ke a ban lura ba me yake faruwa ne ta ai ina ganin fa ya kamata ka ɗauki mataki wallahi dan ya ce wallahi sai ya maganin ka na sanin abin da ya haɗa kuɗi. shi ma daga can sai ya baro sai ya taho sai ya ɗauki magana yanzu ya ji ya kai ta sannan ya ɗauko magana ya yi mai ya dawo wannan duk yana daga cikin gima laifuffukan da Allah subhanahu wa ta'ala hana yanke zumunci yana ciki sannan almujaharatu bil ma'asiya mutum ya fito da saban Allah karare yana aikata bejin kunya kowa wannan yana daga cikin gima laifuffukan da Allah ya hana sannan mutum ya zama ma'abucin fuska guda biyu ya zo mu wannan da wannan fuska ya zo mu wannan da wannan fuska shi ma yana ciki sannan zalunci yana ciki abubuwa da dama suna ciki wanda akan wannan ina da tunanin insha Allah hadisi da ayoyi da suka zo zan yi kokari wajen fitar da kitabul kabaya din da ya tattara duka waɗannan jimagiman ainihin wato laifuffuka gashi ana nuna min cewa lokaci yayi Na haka Allah sai ya ce mana in mu idan kuka nisanci ka ira gima-giman laifuffukan da matun hauna wanda ake hana ku anhu akan waɗannan laifuffukan me jawabi na in sai Allah ya ce nukaffir ankum sayyi'atikum mu kuma za mu kankare muku aikin ku mara kyau da haka nukaffir fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa fa'iluhu damirun muttasilun wujuban taqdiruhu hannu. amma nunun din da take ciki ba nunun bace ta jama'a nunun ce ta ta'azim domin wanda ya isa isarsa ta kai isa in zai magana bai cewa ni sai dai ya ce mu to Allah kuma isa ta kai isa shi yasa in ya tashi magana sai ce inna nahnu narisul arda mu za mu gaji ƙasa wa man alaiha da wanda da yake bayan ƙasar sannan Allah ya ce wa nudkhilkum kuma za mu shigar da ku da haka nudkhilu fi'ilun ne wanda asalin shi akwai dakala yadkhulu masdarin sa shine dukulan akwai adkhala yadkhulu masdarin sa shine idikalar Don haka duk lokacin da aka samu fi'ilin adkhala in ya shiga cikin abin da yake wato lazim ne in ya shiga cikin abin da yake mahasus ne abu ne wanda ake tabawa a ji to dole yana buƙatar maf'ulin bihi guda biyu amma in ya shiga cikin abu ne ma'anawi to zai tsaya ne yanzu zai samu maf'ulin bihi guda ɗaya shi yasa mu kiyaye akwai bambancin dakala da kuma a dakala kaman kama a kama kaman jalasa a jalasa idan ka ce kama ya zauna a kama ya zaunar da shi dakala ya shiga amma a dakala ya shigar da shi da ni da kai nan duk babu wanda ya isa ya shiga aljanna da kanshi sai Allah ne ya shigar da shigar da shi shi yasa Allah yake faɗa yace inna Allah yudkhilu Allah shi zai shigar da kai aljanna kai baka isa ba da akwai masu gadi in haka ce su tsare duk wanda ya zo ka bai shi ya wuce wala ba kai saka wuce ba in ka ga ka wuce to Allah ne ya ce ka shiga shi yasa ya ce wa nudkhilku dan haka kurbin shine fi mahallin cikin maf'ulun bihi awwal wa suka ce mudkhalan din shine maf'ulun bihi sani wa suka ce ma'zufun wa nudkhilkum jannata mudkhalan karima da haka mudkhalan din har yanzu ko dai ya zama ismu makan ne ko ismu fa'il ko kuma ainihin wato mazharun ne ne domin a da kala yudkhilu ismu fa'il dinsa mudkhil ismu mafi dinsa mudkhalan shi kuma fi'ili sulasi al-mujarrad inda ismu fa indai wato ismu maf'ul ne daga af'ala ne yuf'ilu to zai iya zama a lokaci dai ko ya zama masdarun mimi ko ismu makanin ko ya zama to ismu zamani wannan duk zai iya zama da haka zai iya zama mudkalan wajen shigan sannan zai iya zama ainihin wato mudkalan ya zamanto mazdari ne ainihin wato mimi sannan mudkalan mashigar Allah bai kyale ta haka ba sai da yayi mata sifa dan haka wa huwa man'ut kariman din shine me shine na'at da haka shi kuma karim din sifatul mushabbaha ne bismil fa'il dazu na faɗa na ce akwai bambanci tsakanin ismul fa'il da sifatul mushabbaha bismil fa'il Sifatin mushabbaha bismil fa'il lazima ce ba ta rabuwa da mutum shi yasa mu ga mafi yawanci akan yi ta ne daga fi'ili wanda yake zuwa ala wazani fa'ula yaf'ulu kamar sharufa ya shurufu in kada an ce ma mutum sharif to wannan siffa ce mushabbaha bismil fa'il lazima ce ba ta rabuwa da shi kamar tsawula ya tsawulu mutumin da yake dogo sai a ce masa mai tsawi ka taba ganin nan da dogo ya dawo gajeri kaman kasura ya kasuru wanda yake gajere sai a ce masa me kasi wannan sifa cewa lazima kaman jamula ya jumulu wanda yake kyakkyawa sai a ce masa me jamil wannan sifa ce mushabbaha bismil fa'il to dan haka haka fi'ilin karuma ya karumu tunda karim ne sifa ce mushabbaha bismil fa'il wannan gurin da Allah subhanahu wata'ala ya siffanta babu yadda za a yi wannan siffar ta rabu da wannan gurin muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ka shigar da mu wannan gurin da Allah ya siffanta a nan Ya ce zai shigar da mu gurin shigarwa wacce take ainihin wato mai karanci amma fata na da wanda ya gina masallacin nan har dakta har kuwa ma Allah ya sa in yi gaba sannan ku zo daga baya dan an dan so so ne ko amma san kan ya a wajen shiga aljanna to bilalabi kaka kuskure ka fifi wani abin ka dan in wani ya shiga maka shiga ba akwai matsala wallahi saboda haka muna roƙon Allah da azumin nan da muke da wayannan abubuwan Allah ka sa su zamanto sanadin tsira gare mu da haka wannan ainihin wato farko ne a yi hakuri abubuwa za su ci gaba da zuwa kuma kamar yadda na faɗa a karatun yamma matsazu na ce in wani ya ji wani abu wanda ba daidai ba na kuskure wanda ya kamata a gyara ya yi ƙoƙari ya nabbahar da ni ya mun tambihi ya faɗakar da ni a shirye nake duk wanda ya kawo gyara zan karba insha Allah ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu wanda yake ƙoƙari gurin gina masallacin nan Allah ya gina masa kaftitin gida shi ma aljanna dan tsarkin sunayensa Allah subhanahu wata'ala ya mana albarka ga baki dai Allah ka sa alqur'ani ya cece mu abinda na faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته